Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanadin labari na babi na goma sha shida. Idar da sallar magariba kenan da ta yi. Ta miƙe ƙafafuwanta da suke ɗan mata ciwo a kan abin sallar. Tana riƙe da tasbaha tana ja lokaci zuwa lokaci tana ɗaga kai ta kalli cikin ɗakin nata. Kamar mai neman wani abu. Sallamar baba ya saka ta katse abin da take. ta miƙe da ɗan saurinta ta fito falo tana son ta tabbatar shi ɗin ne ko kuma dai muryarsa ce take mata gizo shi ɗin ne kuwa nan da nan ta hau murnar ganinsa kamar wannan ne zuwansa na farko wajenta saboda tsabar yadda ta cika da farin cikin ganinsa ta san zai iya fasa zuwa wannan satin idan wani abin ya taso masa shi yasa take ta Allah Allah ya zo Ya yi irin wannan farin ciki duk na gani na ne? Ya ce bayan sun gaisa ta kawo masa ruwa kamar ko da yaushe. Eh, da murnar ganin naka ma, da kuma murnar na gama cire rai ba za ka zo wannan satin ba. Ka san kuma Ya Yaya baki manta ba? Na manta ka ce ta. To yaya albishirinki. gora fariƙal. ledar da ke cike da goro da alawa ya miƙa mata gabanta. Ta ja ta buɗe tana leƙa ciki. Me muka samu? Ganin alawa da goro ya sa ta kalli baban da sauri. Ba dai aure kai ba. Dariya ta bashi ya murmushi ya ce a ayaya goron auren jidda ne da Tarik. Don Allah kai kai kai masha Allah masha Allahu da gaske kake wai? Da gaske yaya? mahaifin Jidda mutumin kwarai ne, wallahi hanya ce ta bi da mu. Sai na gabatar masa da maganar, a nan ya tsalle ya dire sai dai a yi komai a gama. Kuma Fafur ya ce shi ba zai karɓi sadakin Jidda ba don ni ne mahaifinta. Na ji daɗi kwarai da karramawar da ya yi min, su kansu waɗanda muka je tare tun da muka ɗauko hanya suke yaba masa. Kai alhamdulillahi, abu kamar almara? Wallahi yaya. Kin ga dai abin da Allah ya tsara. Ko diddan ba a fara tuntuɓa da maganar ba, Allah ya sa kar ta ga rashin kyautawarmu. Ba dai jidda ba, na gamsu da tarbiyyarta. To ma za a bi bijire sai dai wancan sahoramin shi ma kuma bai isa ba. Haka ne. Allah Ubangiji ya saka muku da gidan aljanna, ka gama min komai a duniyar nan. Allah ya kare ka daga sharrin maƙiya, ya sa ‘ya'yanka kai masu rama maka. Na ji daɗi, na gode, na gode. Sai ta fashe da kuka. Kukan da ya saka babu miƙewa don sarai ya san halin yaya, yanzu sai ta rikice musu. Amin yaya, amin amin. Sai ya fice don yana jin kukan nata har ya fara sauya salo. Duk da kukan farin ciki ne amma ya san tsaf za ta birkice, ta yi ta yi tana farfaɗo abubuwan da suka faru da irin faɗi tashin da ta yi. Da su suna ƙanana, musamman shi da zai iya cewa ita ce komansa a rayuwa. Ita ta tsaya masa har ya karatun da a yanzu yake alfahari da shi. Waya yayin ta ɗauka bayan ta ajiye kayan a gefe. ta dinga dannawa tana kiran duk wanda hannunta ya zo kan nambarsa tunda ita ba iya karatun ta yi ba bare ta gane sunan waye idan ka ɗaga ta ji ba kai take nema ba sai kawai ta katse haka ta yi ta kira har ta zo kan nambar mama da tun da aka saka mata nambar ba su taɓa waya da ita ba kowa dai yana da ta kowa ita yaya safwan ne ya saka mata a wayar mama na zaune bayan sun fito hutu daga wani taro na matan ministoci suna zaune a wajen da aka tanadar domin hutawarsu su ci abinci da sallah. Da la'asar aka fara taron, da magariba ta sai aka tafi hutun minti talatin sai a sake komawa zuwa Ishaya a tashi. Hajiya Huwaila ce a gefenta, dama tun da ta zo Abuja da ita suka fi sabawa sosai. Wayar ta ce ta shiga baburetin, ta ciro ta ɗaga, 'yar madaidaiciyar jakarta. Cike da mamaki take kallon lambar yaya don ba ta taɓa kiranta ba. Bata kuma san a kan dalilin da zai saka yayan kiranta ba, sai dai idan tabbas ba lafiya. Tashi ta da ɗan saurin ta fita daga wajen sannan ta ɗaga kiran. Assalamu alaikum. Kallon wayar yayi ta yi jin muryarta har za ta kashe sai kuma ta ga ai ta fi kowa cancanta da ta ji wannan labarin. sai kawai ta amsa gaisuwar da take mata lafiya loya yaran lafiya lo kowa lafiya dai ko lafiya alhamdulillahi to ma sha Allahu kin samu labarin abin farin cikin da ya same mu ko a ayaya me ya faru batun auren Tarik da Jidda mana Alhaji bai faɗa miki ba duk da dai ni da shi kaɗai muka yi maganar na kuma hanne shi ko Tarik ɗin kar ya so mu faɗawa har sai ya zo da kafafuwansa. Wata irin zufa ce ta shiga karyowa mama, ta dinga jin kamar kunnenta bai ji mata daidai ba. Ta kasa buɗe baki bare ta amsa duk bayanin da yayin take mata. Daina gane komai ta yi har yayin ta gama jawabinta ta kashe wayar. Wata kujera ce a gefen wajen, ta ƙarasa da sauri wajen ta zauna. Duk ta rikice. Auren Tarik da wannan figalalliyar yarinya. sannan a rasa wanda zai nemi shawararta ɗanta da ta haifa a cikinta a rasa wanda zai nemi shawararta saboda tsabar ƙarfin hali da nuna iko sai yau ta ƙara tabbatarwa yaya ba ta son ta haka kuma ba ta son 'ya'yan da ta haifa don idan har tana son tarik ba za ta taɓa masa irin wannan auren ba kamar wani ƙaramin yaro a ce har tarik za a iya yi wa wannan auren Lallai duk wanda ya shirya wannan bai so zaman lafiya ba ko kuwa. Tsanar Anta ce ta ƙara ƙaruwa sosai a zuciyarta don ta san tabbas da saka hannunta aka ƙaƙaba wa Tarik munafukar yarinya mai zubin yunwa. Tunaninta ne ya kawo mata wayar da ta ji baban na yi da Tarik. Wato dama abin da yake nufi kenan shine suka ɓoye mata don kar ta hana Lallai kuwa dole ne ta nuna wa baban ita ma tana da iko a kan Tarik don ba shi kaɗai ya haife shi ba. Kasa zama ta yi a ƙarasa event ɗin, ta fice bayan ta nemi a yi mata afuwa saboda ta sora wani babban al'amari. Tun a hanya take jera wa baban kira amma bai ɗauka ba, kira ta ci gaba da yi don ba ta jin. Idan har bai ɗauki ta ba, za ta iya zama ba ta je ta same shi ba. har ta ƙarasa gidan bai ɗauka ba ta shiga yaran duk suka tashi suna kallon yanayinta zara ɗan kwalin kanta ta ta jefar da jakar hannunta da amira take shirin karɓa wallahi ba zai yiwu ba ni za a cutar saboda an ga san da muhammad ya mutu na yi haƙuri shi ne yanzu saboda tsabar wulaƙanci za a yi wa tarik irin wannan wulakantaccen auren wallahi ba zai yiwu ba mama please kwantar da hankalinki menene ya faru Safiya ta ce tana riƙe hannun Maman ta taimaka mata ta zauna a ɗaya daga cikin kujerun falon. Maryam ta yi sauri ta kawo mata ruwa ta zuba mata a kwafta miƙa mata. Ta sha kaɗan ta ture ɗanta idan ya yi dubu ya ɓaci. Ba don dare ba a yau za ta dira Kano wallahi amma duk da haka da asuba za ta dirar musu. Wannan karan ba za ta ƙyale ba. Don Allah mama me ya faru? Wani irin aure aka yi ma Yaya tarik ɗin? Wai yanzu Safiya ya rasa yarinyar da za a haɗa tarik da ita sai figaggiyar yarinyar nan Jidda? Saboda tsabar Yaya ba ta so na shi ne aka haɗa aka rufe min. Jidda kuma mama. Eh, amma wa ya faɗa miki mama ko dai an samu misunderstanding? Don yanzu muka gama magana da Jiddan a wasa kuma ba ta faɗa min ba. kakarku ce da kanta ta kira ni ko muna 'yar wasa da ita ba raina ce wasa take min to jiddan ma bata sani ba mama da Allah rufe min baki idan ma ta sani dole ne ta faɗa miki mutanen da suke munafukai wato abin da ya faru da mahaifinku shine shi ma tare aka ƙaƙaba masa ita wallahi to ba za ta saɓu ba sai sun warware auren nan idan har ni na haifi tarik a cikin ciki na Ki yi haƙuri yanzu dai mama, ki tuntuɓi Tarik ɗin ko shi ya yana so. Kar a zo kuma a samu matsala. Wanda Tarik ɗin, lallai ma, Tarik ne zai so yarinyar nan amma ban san ma baki da hankali ba sai yau. Tarik ba zai taɓa son mace irin ta ba, ni kawai suke so su baƙantawa a aura min miji a aure man ɗa. Ki yi haƙuri to. Miƙewa ta yi ta shiga ƙwalawa a Atika mai aiki kira, ta zo a tsakani don daga jin kiran maman a fusace take. Ta nuna mata abin da za ta biyo ta da shi, ta gaba ta bi ta da sauri su kuma suka yi tsaye. Har sai da suka ga shigewarta sannan suka hau 'yan rige-rigen ɗaukar waya. Yaya Maryam ta kira, ita kuma Amira ta kira Jidda. Umaima kuma yaya Safwan ta shiga kira. Ɗaki Safiya ta tafi kawai ba tare da ta ce komai ba. Yaya ce ta fara ɗagawa don gama wayar ta kenan da yaya Safwan da ta samo shi garin kiraye-kirayenta. Waye ta ce tana ɗagawa? Maryam ce Hajiya yaya, halakin samu labari ne shine kika bugo min ki tsegumi. Kai yaya, kiran ki ne fa na gaishe ki, munafuka na san me kika kira ki ji. Aure aka ɗaura wa yayanku kuma duk mai dogon bakin da ta faɗa masa sai na zo har Habujan na tattaka ta. A jirgi za ki zo ko ta ce tana ƙunshe dariyarta. A uwar jirgi zan zo. Dariya ta ƙyalƙyale da don duk sun san yadda yaya take bala'in tsoron jirgi. Katsa kiran ta tana jin tsaki sai kuma ta tuna ai ranar farin cikin ta ce. Ba za ta bari su ɓata mata ba. Kamar yadda baba ya je wa yayi da maganar haka ya je wa anti, ta shiga shak sosai. Amma sai ta nuna wa baban ba komai, ta kuma ba shi haƙuri a kan abin da ya faru satin da ya wuce. Ya ji daɗi har ya saka mata albarka, ta ce za ta faɗa wa Jidda. Ya ce ta kira masa ita, shi da kansa zai faɗa mata. Zuwa ta kiran Jiddan ta same ta da da waya a tsaye tsakiyar falon, tana ganin anti ta yi wajenta da sauri. antu wai haka ne? Meye ta ce tana kallon yadda duk ta birkice. Amira ce ta kira ni. Zo ki zauna ta ce tana jin hannun hannunta suka zauna sannan ta ce. Gaske ne Jidda, yadda kika ji maganar haka ni ma na ji ta yanzu, duk da tun satin da ya wuce na ji maganar. Shi ne har kika ga na fita ranar Juma'a, to ba inda na je illa wajen baffa na same shi da maganar. Kin san me ya faru? A'a, ta girgiza kanta da sauri. kace-kace ya yi min ya kuma tabbatar min da bai yafe mana ba daga ni ya harke idan muka bijirewa baba har ga Allah na so ki da Isma'il sai dai kin ga ba mijinki bane shi yasa ma Allah bai saka miki son shi ba ki yi haƙuri don Allah kar ki ƙi musu biyayya domin iyaye sun fi gaban nan ina mai tabbatar miki za ki ga haske da buɗe a rayuwarki kanta a ƙasa hawaye ya shiga bin fuskarta Ba ta san a wanne yanayi take jin zuciya da kankar jikinta ba, sai dai tana jin wani irin yanayi mara misaltuwa. Ita ce aka ɗaura wa aure? Tashi ki share hawayenki, baba yana son magana da ke. Da sauri ta shiga goge hawayen da bata san ainihin na menene ba. Ta miƙe ta bi bayan anti zuwa ɓangaren baban. Suka shiga da sallama ya amsa yana kallon Jidda da kanta yake a ƙasa tausayinta na kama shi. A ƙasa ta zauna daga farkon falon, anti kuma ta zauna daga gefen baban. Kallon tausayi yake wa Jiddan don sai da ya gama kallonta sosai sannan ya shiga bayani cikin salon da ya san zai wanke kansa. Ya kuma wanke baffa. Sannan ya samu ta karɓi abin da suka zo mata da shi. Nasiha sosai ya yi mata a kan rayuwa, sannan ya kawo maganar auren. Wanda ya saka ta jin abu ya tsarga mata tun daga sama har ƙasan ƙafafuwanta. Ta kalmashe ƙafar cikin son rage abin da take ji ɗin, duk da ba ta san menene ba. Dukkan maganganun da baban ya faɗa mata sun yi matuƙar tasiri a gare ta. Ba za ta iya taɓa ƙin yaya Tarik ba, tunda har ya fito daga tsatson baba. mutumin da yake da girma da kima a idanuwanta tana kyautata masa zato tana fatan ya yi halin baban ko da ba dukka ba maimakon ta koma ɗakinta sai ta yi ɓangaren yaya don ta san idan ta keɓanta kanta to dole tunane-tunane za ta yi ta yi gwara ta zo ko ta rage dare tunda suka bar kofar gidan su Jidda yake kwance a ɗakin Faruk kamar wanda ruwa ya cinye haka yake ta kwanciya babu abin da ya saka a cikinsa sai wani irin suya da ƙirjinsa yake yi babu yadda Faruk bai yi da shi ba akan ya saka ko da wani abu ne a cikinsa amma ya ƙi sam sallah ma da ƙyar ya tashi ya haɗa a azahar da lahasar haka magariba da isha'in kansa na tsakankanin ƙafafuwansa bayan ya idar da sallar Faruk ya sake shigowa ya dube shi a inda yake zaune ya girgiza kai ya kira sunan shi Bai amsa ba sai dagowa da ya ya kalle shi. Bro dan Allah man of mana ka tashi mu je wajen Safira mu yi mata magana. Maybe ta iya kwambaisin jiddan. Ni na yi mamaki ma wallahi na zata ka ce ba ta da saurayi ko? It's too late. Jidda ba ta so na. san kuma ko shekara dubu zan ba ta ba za ta taɓa so ba. Na gani a cikin idonta, dama na yi wa kaina alƙawarin idan har ta yi rejectin ɗina ba zan takura mata ba. Zan haƙura da ita. You can force anyone to love you. Amma kuma you can try your best to win their hearts, ka yi saurin giving up. Ba za ka gane ba, ina ji a raina ba zan iya ci gaba da roƙonta ba. Har kusan ƙasa na kai ina roƙonta, and she says no, me kake so na yi? in yi faɗa a kan soyayya? Don't be a loser. Ka ɓata time ka ƙara tunani sosai. Dama kamar ka yi rashin abin, ka ga fa akwai yarinta a kansu. Ƙila ma ba ta san menene soyayya ba. Ka san ƙiyayya, ita na gani a cikin idanun Jidda, na haƙura, ba ta sona, ba za ta kuma ta taɓa sona ba. Shikenan, Allah ya mana zaɓin alkhairi. kar ka wahalar da kanka ka ci wani abu kalli yadda ka koma mam ta kira wayarka na ɗaga na san tana jiran ka mu je ka sauke ni ba zan iya cin komai ba ko ci ne ka sha don Allah zan sha idan na koma oke mu je to hannu ya mika masa ya tashi ya kamar zai faɗi sai da faruk ya tallabe shi sannan ya taimaka masa zuwa wajen motar